asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ba ka masu albarka na mana lalle da sake saduwa a wannan rana ta sha bakwai ga watan ramadan mai albarka hijiran manzo alaihi salatu wassalam shekara 1438 wanda ya daidai da sha biyu ga watan shida haihuwa annabi isa alaihi salam shekara 2017 a wannan masalaci na karamba a unguwar hotoro domin ci gaba da karanta littafin Allah subhanahu ta'ala da fassara shi cikin harshen Hausa Allah ya mana jagoranci za mu karanta tambaya ɗaya sai mu shiga karatu ya ce assalamu alaikum malam mutum ne yana da budurwa sai ta yi masa kwalliya ko sai ya yabe ta ya ce wallahi duk duniya da mai kyawunki to malam mai matsayin rantsuwar za ta shiga cikin rantsuwar da ba za a kama mutum ba za a kama mutum da laifi ba kare shi ta rantsuwar ma yake shi bai ga gurin tambaya ba sai <laughs> sai rantsuwar <laughs> to an karfa a zo kan rantsuwar ya kamata ko shin ya halatta ta yi kwalliyar ko shin ya halatta ta yi kwalliyar ya kalla ko sannan shin ya halatta ya komen akan kwalliyar kafin kuma ya rantse akan karya ko a yi tambayi kafin a zo karantar da yawa to wannan tun da ta zo kusan kan gaba kusan ishu ne na samari da 'yan mata yanayin da muke ciki na tashi barkatalici akan harka aure ya yi yawa gaskiya kakan iya iske saurayi guda ɗaya da 'yan mata sha biyar ko a kullum wani zai je gurin guda uku hudu budurwa kuma kakan iya iske mahaifinta da kansa mahaifi ba mahaifiya ba mahaifi da kansa yana cewa alhamdulillah yana Allah ya mata farin jini saboda ni kaina wanda suka yi min magana in ji mahaifin ba wannan magana da nake faɗa muku ba wai ina hasashe za a iya faɗa ba ne wani ne ya taɓa faɗa min da kunne na yace shi kansa wanda suka yi masa magana mutum goma sha uku wanda na je ne magana shine na sha hudu ni zuwa na in masa magana wani ya fito shi ne ya ce min to shi kansa wanda suka yi masa magana banda wanda suka bullo ta hannun mahaifiyarta banda wanda suka bullo ta hannun yarinya ita karan kanta shi kansa wanda suka yi masa magana officially mutum goma sha uku ni ne na goma sha hudu zai ne masa batun wani bawan Allah ya ce eh, ayyukan Allah ya mata farin duk inda ta je ta dawo da saurayi to shin wani abubuwan da muke daidai ne addinin musulunci asali menene sanadiyar haɗuwar saurayi da budurwa asali a addinin musulunci shi harka aure na cikin abun da ake kiran al-uqud a larabce a fiqhin musulunci zaka ji in ka je babul uqud ko mai uqud shine ƙulla yarjejeniya kasuwanci yana ciki neman bashi yana ciki haka haya tana ciki kwadago yana ciki irin mudaraba din nan ka dauki mutum matsayin zai bada experience ɗinsa sai kuma za ka kudin ka kuɗinka wannan duk uqud ake kiransu daga ciki akwai aure babu uqud to duk abin da yake jagoranci a cikin sunan abin da ake kiransa da at-taradi tunda yana yana hada bangarori guda biyu to sai annabi mai at-taradi yarda kowane bangare daga cikin bangarorin guda biyu wannan ya yarda wannan ma ya yarda to shikenan sai ai haka a kasuwanci a komai duk uqud haka ne to tunda shi ma aure yana cikin wannan bangaren uqud din kuma akwai ana bukatar a tarazi din to shi shine fa sanadiyar in an tashi yin aure ji a ga juna domin me dan kai cinikin biri a sama ko cinikin ah, ah, kifi a ruwa da malam shi yake faɗa kamar kai ne a ce za a sai maka da kayan kasuwanci kawai ka ce kowanne ma a kawo ma to wannan akwai illa a musulunce saboda za ta iya haifa muku da rigima kai ka tafi abin a matsayin yarda amma daga baya rigima ta iya faruwa shi sai an ka duba ayar da tafi kowace tsawa guda ne ta ce ayar bashi ko idan ta dayan ne. Allah ya ce ayi kaza ayi kaza sai daga can bayan ya fara gama faɗa sharɗai cewa a sa shaidu guda biyu wasu shaidu shaidan ne mai kuma fa ilmi kun arjani farjun wa mar'atani daga ƙarshe sai ce maka fa in amina ba'dukum ba'dan bayan an gama an gama bayani sai kai zaka je ka shiga cikin riski kai ka yarda da rashi to shikenan fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu shi ma sai ka ce wani rabbuh to haka ne shi yasa da wani bawan Allah ya aure ya faɗa manzo Allah ya ce ya aure manzo Allah ce ka kalli idanta ka je ka duba na cikin mutanen Madina idan su wani lokacin aka samu wasu abubuwa zaka yi akwai wanda bawan Allah da na sani ana ce masa ko rike ke ba mu ga ba mu bukata ta sunansa yana da aure saki da yawa yana da auri saki ya zauna makocin mu muna cikin gari mu kanmu iya matansa ba za mu iya lissafe masa ba da akwai matan da akwai wacce dare daya yana shiga dakin ya fito ya mata saki uku wallahi wannan ba wai labari aka bada bagganau ne na san da wannan aka ce alaran ma me ya faru ce ai munafuka ce wannan matar idan na je zance sai ta sa fitila a gabana to tana kallo na ta sanya nake ita kuma tana duhu to ni ban santa sosai ba to ya idan farsa sai tsohuwa ce bi shi to saboda ka a fara irin wannan sai addini musulunci ya ce lalle a ga juna a yi ru'uya shar'iyya to manufar kenan a ga juna physically kun yi wa juna to sai kuma a ba da dama tattaunawa tattaunawa kuma anan za ku auna hankalin juna shi ne fa abin da manufar kusan shin in an baka damar ka je neman aure ka samu ganin yarinya ba an ce wata ringa ma kwalliya kana yaba kana comment akan kwalliya ba kana wow wow ko da shi kamar wani jiniya ta tashi ko ana gobara to in ka je kaga kuka tattauna zaka je cewa kai layin rayuwarka kaza da kaza da kaza kake kai kuma baka so ka suka daga kan wani layin ita ma zaka ji kaza da kaza da kaza take so haka layin iyayenta daman can sai ka duba gidan iyaye ko Suma kuma can sai sun duba kai din irin wanda za a iya ba ni sanin za a ba ku da tattaunawa to in kun zo nan tattaunawa a za ku ji cewa za ka iya ko ba za ka iya ba za ku ci gaba ne ko za ku fasa ne abin da fa ake yi kenan amma muka ɗauki abin muka kautar da shi daga kan hanya akwai wani kwamin da mufti menk hafizahullahu ta'ala wani bayani da ya sa akan wani saurayi mahaifan suka tura shi gidan wata yarinya ya je ne ta da ya je tun da dama abin da ake tambayoyi akan juna sai take ta masa tambayoyi ya tsawonka kaza nauyinka duk abincin da ka fi so rigar da ka duk dai hutai shi kuma ya haƙuri ya jure yana sauraron ta kuma yana ba ta amsa daidai gwargwado bayan da ya gama tambayoyi wajen gudanarwa barkatai dai tambayoyi na rashin kan gado shi kuma sai ya ce to shi sa guda uku ce kawai ya mata simple question guda ɗaya tambaya ta biyu kuma sai yake ce mata a cikin surorin qur'ani kaf wace sura za ta iya bayanin manufar sura kawai a surorin ƙura'ani tun daga bakar hannas sura 114 ta zaɓi sura ɗaya kawai ta faɗin manufar suran mai sura take ne sai ta shuru tetris can dai ta gama tunaninta ta hararo wata sura mai ɗan sauƙi sauƙin cafka ta kasa sai ta ce sai ita dai sai dai yanzu nan gaba ta sami improvement akan wani bisa to tambaya ta uku cewa mahaifanta su suka turo suka ce zo nan a gani yi ya kuma je ya ga wasu 'yan matan kyawawa da suka fi da kyau to wani abu za ta iya gaya masa wanda zai aure ta ya bawa 'yancan me za ta daga tun da wasu 'yan matan da suka fi da kyau ko kuma yi ma maza a bashi to ita me take da shi na quality wanda in ta daga zai ga lallai eh ya kamata ya ajiye wancan ya aure ta kawai sai ta sifar ta fara suru ta koma gida da sauri aka yi ta hayaniya ta ce ai ya ce mutuncin ta ya ce mutuncin iyayenta ya ce mutuncin kenta ya ce mutuncin wani aka tura iyayen su ma suka ji kunya suka kira shi suke masa fada cewa ya zai a tura ka gidan sai yarinya ka je ka ci mutuncin ta haka sai ce a ba cin mutuncin ta ba yana auna wasu abubuwa ne ce na farko tambayar da ya mata ya mata tambaya akan wayewa kuma ta bada amsa daidai gwargwaro tambaya ta biyu ya mata akan addini ta faɗi tambaya ta uku ya mata akan haƙuri da juriya ko kaga kalmar zaka ga akwai fusatawa a ciki to amma ya auna haƙurinta ne tun ana waje tun kafin a cikin gida tun yanzu tana kuɗayin ya aure ta ko kafin ta ringa ganin ta mallake shi a cikin gida shi ne fa makasudin yin zancen fa ku ringa auna rayuwar ku cewa za ku daidaita ko ba za ku daidaita ba sai ga an shekara da shekaru ana yin zance ana ta soyayya amma kuma sai ga an yi aure bai bota shi da ba sai ya mutu Ta zaman can hayaniya kawai aka ta yi wai najeriya muna da wani abu lokaci sai mu saki da yashe mu kama ganye abin da ke a ringa dukan tanki wani lokaci ya zauna na ita tunani akan mawaƙan mu muna da mawaƙa da suke ta waƙe waƙe haka suna samun kuɗi kuma za ga ya in siyasa waƙa suna jin su a jiki sosai to yanzu wayannan mawakan da sun koma suna mai da waƙa su akan gina tituna misali duk wanda ya gina titi gina titi sai masa waƙa. duk wanda ya wani aiki aiki mai kwari aiki mai mutunci mawaƙi mawaki zauna ya tsara waƙa da za a daɗe ana jin ta yi masa ya kaga yan siyasa ma za su ringa saboda Allah za su dan ƙara ƙami a gurin waƙa ko ba su ƙara ba to amma yanzu kayi waje waje ka samu kuɗi an baka mota ka to titin ungo ku ya rube kullun gudu da gudu da kullun kake na gurin mai gyara kayi waje waje ka samu kuɗi kullun ka kunna kanka inji sai maka diri mai kuɗi ne ba zai ke da dama kunna inji ko to inji yanzu hayaniyar da injina suke mana karuwa gani kunnen ka ya kake ji a kaddara babu inji ya ji kunciyar ka a kaddara ba sauro duk irin wani abu sai muke ajiye su a gefe almuhim dai mu koma kan maganar mu ta masu neman aure da farko malam mai akhdari ya ce da yana lissafa abubuwan da suka haramta akan baligi ko akan mukallafi daga ce ke cewa wani nazar ilal ajinabi da kallon ajinabiya matar da ba muharrama ka ba ice wa taladdudu bi kalamiha da jin daɗin zancenta duk wannan yana cikin lissafin me haramun budurwa ajinabiya ce ko ba ajinabiya ba ajinabiya ce daga cikin sharɗan zance shine ba za ka ce wai ga iya limit din zuwa bance ba har asasanta zai iya wa zama daya asasanta shi kenan ko wannan ta fara a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta zo ta ce wa manzo Allah na ba kaina ya kallata of da ya ga bashi da bukata wani ya tashi ya ce yana so kaga shi kenan fa a wannan gurin fa an yi an gama ba take away kawai to za a iya yin wannan wani lokaci yana da advantage wani lokaci kuma yana da disadvantage me advantage din wannan shine ba ma wani tsawaita lokaci ba ka sha wahala ba ka zo ka shekara biyu uku kana kashe yarinya kuɗi ana ta zance ana ta zance ta saba da kai ka saba da ita lokaci ɗaya mai kuɗi ya fito iyayen su maka juyin mulki a ce ka lissafa mai ka kashe a biya ka a bari ya wuce inji malam bahaushe ko to duk irin wannan wani lokacin kuma yana sa a shiga cikin auren ba a san juna ba ko irin wancan bawan Allah da muka bada da sa ba san juna ba shine amfani to a tattauna din a samu daidai gwargwado dai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin aunarsa da na Aisha da tarewa shekara nawa a shekara nawa shekara uku ya aure tana shekara an tare tana shekara tara ka gani saboda lokacin da aka yi auren na farko tana yarinya na biyu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta shirye-shiryen hijira bayan an hijira da kokarin hada kan mutanen Madina da na Makka a samar da yankuntaka a gina masallaci a yi kaza a yi kaza to irin wannan salon akan sama ka kana son yarinya tana son ka ana so ta makaranta kai ma kana so kai makaranta to me zai ana a yi auren da ita zance haka irin zance na sakaka har ce wai wani ne ya bugo mata waya za ta same shi a yi sauranta ta an yi engagement don ga wajen musulunci ne kwata-kwata ba addinin musulunci ba ne to me zai ana a yi auren kawai tunda su 'yan boko ne so sai su da farin ɗan haihuwa sai bayan sun yi settling ko ko haramun ne ai ya face kuma suna haduwa ba da sunan auren ba tana ana sama haka da yawa ko ya kamata a ringa mai da ka a ringa lankwasa dokokin shari'a suna zama ana cewa larura ne a'a lankwaso larura ta dace da dokar shari'a ko tun da shekarun sun kai wasu masu ma suna da fatimin guda daya wasu kuma kusan ko da yaushe ma suna tare suna wuni gurin aiki tare a kazance zance a wuni a guri ɗaya sannan a zo a ta waya a raba dare duk wannan fa yana cikin fa haramun din da ake yi ko halal ne <clears throat> halal ne ba halal bane almuhim dai abu na gaba na nake son rufe da shi shine me ya kamata samari da yan mata gaba ɗaya mu mu tsoron Allah gaba ɗaya na farko shigar da yan mata suke yi mara kyau kaso talatin cikin ɗari na laifin na samari ne idan za ka ce misali su yan matan suna da kaso kimanin hamsin wasu iyayen suna da kaso ashirin to su kuma samari suna da kaso ya mafi talatin wani lokacin ko ba haka mani ba laifin kuma ne laifin ku ne samari mana da wata ta yi shiga mara kyau tun da ta fito daga gida ba wanda ya kalle ta har ta koma gida wala an ta koma ga ai da yawa ka tambayan matan ka ji masu zama da su aka suna cewa kai shi ne abinda aikar magana malam bahaushe yake cewa kwalliya ta biya ai asali kenan wai wai ta kwalliya ta fito sai saurayi ya komen har ma ya ɗauki kuɗi ta sai a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu haka sai a ci gaba da yi kenan to amma na ta kwalliyar duk da ta in aka ga wacce ta shiga ta banza ba wanda zai kula ko budurwa za ka ba za ka kula kowa ba sai mai dogon hijabi da kafin a shekara duk kowace yarinya budurwa ta koma sa dogon hijabi dan wa ake kwalliyar ne to kai da kake yabawar kai kake ba da kamashin a ci gaba da yin sabon imana an yi sabo mai hukun kai mata wa'azi sai ka yaba to me za ta kenan sai ta ƙara haka dan adam yake kamar yadda ka san ana hura ziga zigi to haka shi ma ake hura shi ziga dama ai hura ka take yi sai ka ringa ruruwa to da haka wannan ba karamin sabo bane ba شوقي أمير الشعراء يعني دوس بيتتك لقيت أخدعوها بقولهم حثناء والغواني يغرهن الثناء نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموقع فلقاء ففراق ففراق يعودهن دواء وفراق يعود منه الداء نجيشي yake cewa fattaqullaha fi qulubil azara fa qulubil fal azara qulubuhun hawa'u yace khada'uha so da yawa akan yaudari yarinya ta hanyar mai bi qaulihim ta hanyar faɗa mata hasna'u kai ziqa kai irin wannan dai kalmomin da samari suke faɗa ko wani salo na yaudara ko yana rike da abu a hannunsa in yarinya ta to sai ya saki ko ya zo wal billahi duk wannan kalmomin duk wannan sai kai wa Allah bayani wallahi yana cikin yaudara ba za ka so ayi kanwarka ba ba za ka so ayi yayarka ba yarka duk ba za ka so a yi mata wannan ba salo ne ne yaudara da samari da yawa suke kuma duk abin da ya kuma rura wutar shine kallakallan fina-finai na ciki da na waje ko su suke kuma koyar da salo iri-iri akan wannan ita to wannan yaudarar da ake a ce mata kyakkyawa ko da kawai su kawo muni duniya kada ce mata kyakkyawa sai ta cewa duk duniya ba wanda ya lura da ita kyakkyawa ce sai kai to nan ba karamin makami bane samari suke amfani da shi in ka faɗi kalma guda ɗaya to mala'ika yana nan yana rekodin wa ma yalfidu min qawli illa ladayhi raqibun ati kuma akwai lokacin da accountability zaka bayani akan wannan kalmar yace sannan abu na biyu shine kalle kalle da Allah ce qul lil mu'minina yaghuddu wa qul lil mu'minati yaghuddna min absari yana cikin yana cikin magani da yake mun karanta shi a shekarar da ta wuce ko a wannan masallaci mai albarka shi isa ta ga muka tashi mun farko ban dauko tafsiri daga suratul baqara ba muna zaɓar surorin da suke da kai tsaye suka shafi mu'amaloli da yawa suratul baqara tana da fadi sosai kuma tana da mu'amaloli da ahkam da yawa amma wannan surorin ba su da tsawo kamar wancan kuma sun kunshi cututtukan al'umma masu tarin yawa a cikin su to shi sa muka zaɓe ta rufe ido rintse ido lallai ka karanga sakin idan ka da kalle kalle kullu alhawadith mabda'uha min an-nazari fa mu'zamu an-nar min mustasghar ash-sharri in ji wani malami ya ce dukkan abubuwan da kake ganin suna faruwa na duniya mafi girman su mafi yawancin su abin da yake nan yosu shine kalle kalle kamar dai daga san wuta duk yawan gobara asalin abin da zai same ta dan wani kyar dan wani kyatta da zakai sai ta kona gari ko a shana inda za ta samu kyatta kyatta inda ta samu makamashin cin za ta iya kone maka gari Allah ya keto shi yasa tun da farko ka kiyatta ka fiye kalle kalle ka zama kana da gaddul basar kafin kuma gaddul basar din madama manzo Allah ce ya ma'ashar shabab man istata ko ya ka samu dama ko ya take kaka ɗebo buri da yawa kai ma bawan Allah ko ke ma bawan Allah kake ɗebo buri da yawa sai an samu mai akwati goma sha biyu da kaza da kaza ka ai wannan da yawa a rufa juna asiri so tari an yi auren da mijin kusan zero yake amma Allah ya mai da shi abin da ya mai da shi a duniya ko wasu kuma an yi aure daga sama top amma kuma suka dawo dan to nan arziki na Allah ne subhanahu wataala ko eh haka Allah ta in yakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadli in dai ni tsoron Allah gurin yin an yi dan arfa juna asiri shi yasa maza Allah ta to ya ma'ashar shabab man istata'a minkum bata ko ya ka samu damar aure tazawwad kai aure kawai saboda shine fa innahu aghaddu lilbasari shi zai fita maka maka gurin rintse idan ka wa ahsanul farji kuma zai fita taimaka maka gurin kare mutuncinka to shi yasa kana yin kallo abin da zai biyo baya nazaratun fabti samatun sai a fara murmushi yau an kalli juna gobe an kalli juna to jibin bai wasa ba sai a fara murmushi ga juna salamun mataki na uku sai a fara gaisawa a ina gajiya ba gajiya kalamun mataki na uku sai a fara hira sai hira ta fara tsawo musamman yanzu da hira ta zama da yawa ai ta chatin ai ta chatin ana chatin ana citin ko dama wani wani chatin din ai chatin ne ko kafin yawancin sa chatin ne daga yarinya tana ta call amma ko ya aka matso kusa sai ka aje wai ba gaskiya araka ba ko ya gudu in dai da gaskiya sai a gaban mamanta mana ko a tun da gaskiya zai a raka bako ana raga shi ana yin sallama sai zura da gudu ai kun da rike shi a koma a duba gida mene ya bata to shi ma irin wannan shine fa kalamun wannan doguwar hirar shi yasa wani wani wani malami ya ce wallahi shi sai ya rasa wai hirar nan me ake cewa ne kaga an yi awa biyu ana hira to me ake cewa ne ya kamata wani saurayi mana bayani anan me ake cewa inda yan matan irin wata budurwa ce da saurayin ya zo ta mata tambayoyi ya ba da amsosinsa daidai gwargwado sai ta ce na lura cikin ka gaba ɗaya baka da aƙida ishe to mu da kusa da masallacin kusa da gidanmu ana karantar da littafin aqida amma dai nakan ji daga gida ban taba zuwa ba kace to shikenan ni ina da su barin kama ta shiga gida ta dauko al-aqidatul wasitiyya da al-aqidatul tadmuriyya tace to ga wayannan idan ka je ka iya sai ka zo sai a dora daga inda ka tsaya da ya fita ya je ya ringa afuja da ya samu wannan malamin samu wannan malamin ka san aqidatul wasitiyya wani lokacin tana da in shige da fice wanda ya samu sai shi ma a wasu tsayin na dai kuna sai an kara abin nan daga can dai ya samu ne suka ta zai koya masa sai ce to amma shi so ki fa nan da sati biyu ya iya sai ce zancen gaskiya ba ka iya nan da sati biyu ba tunda baka da background yace to mai me ka damu haka ne ne ne sai ka iya wasu iya kai lokaci lokaci guda haka kai da ba san ka da zuwa gurin karatu ba sai ya ce wallahi wata yarinya ce ya abin ne abin ne ce a wannan tafi karfinka ta wuce adinka ka kawai saboda inda sai ka iya wasdiya ne to kai ba za ka iya wasdiya saboda wannan ba ana fara an ka ji wahala ba za ka jure ba da kana da niyyar za ka yi auren ne ɗari bisa ɗari a zuciya ka to da ka da za ka iya dagewa amma irin wannan zai je gurin wannan yarinyar ya wata ɗaya biyu gurin waccan wata ɗaya biyu haka dai za a ta zagayawa haka za ta zagaya a gurguje kan mutum ya lokaci fa fakalamun fa kalamun a wannan hira da za a yi doguwa ne duk barnar da za ta shiga ta shiga sai fa mau'idun sai a sa lokaci fa liqa'un sai kuma kaga an fara haduwa haduwar za ta iya kasancewa bayan an gama haduwar ya kasance rabuwar ta zama waraka ko rabuwar ta zama cuta in an gane magana sa rabuwar ko ta zama waraka in Allah ya sa an raba su cikin nutsuwa an raba wannan da wannan ko kuma rabuwar ta zama cuta daga cikin abubuwan da yake janyo ga ana ta kokarin a raba saurayi da budurwa wani saurayi na musamman bai ta wa shi kuma ba san aure yake ba kuma an kasa raba su abuwan da yake janyewa shine an sa zancen ba irin wanda addinin musulunci ya koyar ba da za a ce ya ci da zuwa ka ana shi zuwa an jarraba wannan da yawa duk budurwar da take da saurayi an yi an yi araba su ta ki yadda shi ma ya ki yadda to a basu cigaba da zancen amma a ringa zancen irin na musulunci ya zo gidan a ajiye wani a gefe shi kuma ga ta anan shi ma ga shi a can ai zancen a haka kullum duk sanda ya zo ka ana shi amma a irin can aka in kuka bashi wata ɗaya wallahi zai daina zuwa kaji na rantsa ma an yi wannan ya fi so shirin masaki me yake janyo wa irin wannan shine a ringa yin zancen babu wani a gurin ai manzo Allah ce kas saurayi su ke ko ba ma saurayi ba kan wani namiji ya kebe da wata mace face da muharrami ko kuma ya ce babu wani namiji zai kebe da mace face na ukunsu shaidani ne oh, ayoyi fa irin su wai za su altumu hunna mata'an fas'aluna min wara'i hijab ga wasu ka sauka lokacin ba sai na Abubakar ne fa da su Umar da matan manzan Allah da manya manyan sahabbai akan su ba ta fara sauka ba su aka fara wannan dokar to kuma ina ga iri na irin ka to da haka in dai za a yi zance ya kasance akwai limit na shari'a gashi anan da ba tsohuwa ma ke kawo kakarta ko ko kuma samu wani yaro mai dan karan wayo to haka ya kamata a yi zancen gashi a can gefe ga ta anan ga kuma yaron a tsakiya in ya faɗa ba ta ji ba sosai ya karasa maganar ba fa wasa ake ba wannan dokokin da za a ringa su wallahi mafi yawancin zancen da ake zuwa a ita cewa ana ta zance ana ta zance an kasa fitowa kaga ya samari guda bakwai takwas amma duk wanda aka ce fito ba zai fito ba da irin wannan ne ana barin su su biyu sai ta zancen kuma sanan na gaba yana hana yara karatu yan arewa daga cikin abubuwan da ya hana su karatu sai da irin wannan zancen da ake birjin lokacin da zaka je zancen ai ba kai kai ta kake fita ba sai kai kwalliya wasu ko in ka je awa za zaka yi idan ɗalibi ne kaɗan makaranta wani lokacin ka bada shi a karatunka me kake ganin zai baka in ɗan kasuwa ne wani lokacin ka bada shi me kake ganin zai baka ta gani haka ita ma yarinya in za ta kwalliya wacce ta awa ɗaya a gaban miro tana kwalliya idan yar makaranta ce ita ta ɗauki ta yi karatu me kake ganin gidan ɗinta zai kasance duk irin wannan lokutan to shi yasa wannan ba karamin mummuna abu bane da muke tare da shi ya kamata kuma a yi kokari tun daga kan samarin da yan matan da iyayen da komai a yi kokari a gyara abin da za a iya gyarawa kowa ya gyara iya abin da zai iya gyarawa kuma ka a ringa cewa ai abubuwan duniya ta zo a haka dole sai an tafi haka an ba haka ba za a samu samari ba kamar yadda wata baiwa Allah kwani take take faɗa wai dan yara suna sa hijabi har kasa ba ta samun samari na ce to za su iya zama ba sa samun samari amma in suka samu samarin kuma ga an fi saurin aure saboda kafin ta samu saurayi tana sa hijabi ya kasa za a daɗe saboda me sai wanda ya shirya ne zai fito irin wannan dama san ba ta wasa ba ce wanda yake da shirin aure shine zai shine zai zo waccan kuma da take sa hijabin za ta samun samarin amma kafin ai auren za a daɗe saboda duk masu zuwa da ba mafi yawanci ba ni auren ne da su ba Allah subhanahu wataala ka shirye mu gaba daya ka shirya samarinmu da 'yan matanmu ka ba wa samarinmu mazaje na gari da matanmu ka ba su mata na an na'am karantuwar mamuli ina fata na amsa tambayar ta su ko tambayar ta fito fili o oh, maganar rantsuwa maganar rantsuwan da ya cewa duk duniya ta fi kowa kyau na farko ya yi karya na biyu faɗa kalmar da ya faɗa mata cewa ta fi kowa kyau ɗin ko ma ya ce ta yi kyau ɗin shi ma haramun ne saboda gazan ne bai dace ba haramun ne ya duba kalmar da zai faɗa ya san za a rubuta masa ita sanan rantsewar da ya yi abin da ya kiransa yamin gamus mana da rantsuwa da yamin eh, allahu da kuma alyaminul munaqida da alyaminul gamus to allahu shine rantsuwa da irin ta yau da gobe wallahi tallahi ba ma ka nufin rantsuwa wani bakin sa ya zama ko yaushe za ga tana fitowa musamman mata ko a wallahi ba haka bane a wallahi haka ne za ga wani wani ba ya lura yana rantsuwar to na Allah ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku da laifi akan wannan ba walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman sai dai zai kama ku da abin da zuciyarku ta kudurce ta kulla karanta ka ce wallahi zakai ko wallahi ba zakai ba wannan shine mafi shaharar tafsirin malamai a cikin nan to in kai wannan ka ce wallahi zakai sai ya kasance ba kai ba ko kuma kace wallahi ba za ka yi ba sai kasance kai to shine zaka kaffara fa kaffaratu id'amu ashrati masakina min awsat ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba zaka ce da miskinai guda goma shine tashin farko ba da karanta za a ce azumi uku ba a matakin farko shine zaka ci da miskinai guda goma ko kai musu tufafi miskinai guda goma kai musu tufafi idan ma shadda masakin au kiswatum au tahrir raqaba ko kuma ka yanta bawa to in baka da halin ɗayan uku nan ne shi na lati faman lam yajid fasiyamu ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فمن لم يجد ayyam wanda ba zai iya ba sai أزمه kwana uku wato wanda ba shi da halin ci da miskinai guda goma ko ba shi da halin yi musu tufafi ko balantana bai yanzu ba a to yaminul ga fa shine ga gamus shine rantsuwar da za ka yi ko dan ci duke wani dan uwanka ita ba aqida bace da ake wa kafara wani an ce yaminu gamu sai na ganin tana da sauki ai tunda ba mata kafara karantse kana sane akan ƙarya ka san ƙarya kake karantse kana sane ita kuma matakin sai mataki mataki ne wacce fi muni shine kai wa Allah ƙarya mai biye mata kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya mai biye mata ka tasarar yadda haƙƙin wani dan adam ko ta hanyar a ci kuɗinsa ko kuma a mallaka wanda ba dukiya ba dukiyarsa ko a kira ka zo kai shaida ka rantsa cewa duke wannan duke ta wani ci alaƙar ƙarya ne to duk wannan tana cikin yaminul ta me yasa kiranta musu wato tana gammata tana tsumbula tana dilmiya me yinta a cikin wutar jahannama kaga mummuna ce sosai da aka yi ta ba ta ma da kafara tashin hankali ne babba kai sai dai kai kai ta istighfari kai tuba zuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuma lalle ilalla ka aje babun yaudara a gefe ka koma babun reality ba wasu ya ce lokacin abu a yi shi in ka ce yanzu karatu za ka yi to tsaya ka yi ta karatu in lokacin neman auren ya yi sai ka nema in kuma ka ce kasuwanci za ka yi to tsaya ka yi ta kasuwanci haka duk lokacin da ka tashi yin aure sai ka nema amma ba aure za ka yanzu ba kuma kana dan shekara goma sha takwas kana a zuciya ka kana jin sai ka kai shekara talatin za ka yi aure tsakaninka da aure yanzu shekara goma sha biyu to in ka bi wancan layin wallahi in ka duba a ce bayan shekara goma sha biyu ka zauna da biro da takarda akan harkar soyayya da kai kuɗi zunzurutu nawa ka kashe ka tambayi wanda ya yi yaudara ka zo shi ko da ta shekara ɗaya ne kuɗi nawa ya kashe awa nawa yake tunanin ya kashe banda zuwa zance a tunani kawai bayan ya dada zancen zaman da zai na tunani awa nawa ya kashe hirarsa su surutun da ya yi inda wani muhimmin abu ya ɗauka nawa ya kashe wallahi wani soyayya da ya yi inda neman karatu yake ko neman kwali ya ci a bashi kwalin digiri wallahi wallahi akwai su da yawa inda karatu suke ya ci a bashi kwalin digiri Allah ya kiyashe mu magana da ya doguwa ce ina ga wannan da mun amsa tambaya ko to Allah ka samu dace karanto arama ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون نعم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير نعم ألا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير لا تحسبن ولا تحسبن ولا يحسبن دك وانا ان كانت da kira'a mutawatira daga manzo alaihi salatu wassalam in ka ce la ko la tahsibanna duk babu bambanci kaga ana hawance idan ka ce la tahsabanna alladhina kafaru karka taba zata kafurai me zaka zace su mu'jizina fil ard za su gagaru Allah a bayan ƙasa kaga kalma hasiba tana cikin akhawatu dhanna ko kada dhanna wa khala wa hasiba wa za'ama wa ra'a wa alima wa ittakhadha wa wajada ko duk suna me yansibu maf'ulain dukkanin suna da me maf'ulai biyu suke yi wa nasaba mubtada da khabar ko kagan kace to la tahsabanna ina fa'ili anan anta kenan shine damirun mustatirun taqdiruhu anta alladhina kafaru shine maf'ul al-awwal mu'jizina maf'ul al-thani an gama ana ta fito ko wato karka taba zatan kafirai za su gagari Allah a bayan ƙasa ma'ana ta fito karka zaba zaton duk fantamawa duk sharawa duk yadda ta ga karfin tattalin arziki da karfin soji da karfin kimiyya da fasaha na kafirai kaka saba can za su gagar Allah a bayan kasa wa ma'awahumun na kuma sannan sakamakon su shi ne wutar jahannama wala bi'sal masir tir da makoma wato karkon kifi za su yi a lahira da yadda su daɗi a duniya wani ma'ana ta farko kenan in ka ɗauki riwaya ta la yahsibanna kar ya zaci ko kar su zaci allazina kafaru allazina kafaru kenan la yahsibanna allazina kafaru mu'jizina fil ard kaga la yahsibanna ina fa'ilin allazina kafaru ina maf'ul al-awwal ha ina maf'ul al-awwal ina ruhatun ne ah maf'ul al-awwal mu'jizina to ina maf'ul al-thani an gane an gane kira'ar to shi yasa sai wasu daga cikin nuhat suka ce wannan kira'a kuskure ce suka ce wannan kira'a ta karatun ya'un kuskure ce me yasa saboda hasiba ta ta'adda bi maf'ulaini mubtada wa khabar asluhu alladhina kafaru mu'jizun ko al-kuffar mu'jizun ko mubtada da khabar to amma nan kace la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wadih kowa ya gane amma la yahsibanna na kafaru kakkafirai su zata mu'ujizi fil ard ina ma'ana kakkasu da cewa waye gagararren a bayan ƙasa in kafirai ne za su zaton to waye kuma zai gagara an gane fasara ko a yakan ce la tahsaban alladhina kafaru kai ne mai zaton su wa ake zato kafirai me ake zaton su da shi gagara a bayan ƙasa ne ma'anar fa'ili anan nan kuma maf'ul awal na maf'ulu athani idan kuma kace la yahsibanna alladhina kafaru kakkafirai su zaci mu'jizina fil ardi gagararru a bayan kasa to su waye gagararru kun ga jumlar bata gama cika ba ko to shi sa wasu daga cikin malaman nan suka ce wannan kira kuskure ce amma duk abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu ma sahha qur'anan sahha arabiyatan eh duk abin da ya tabbata a qur'ani to ya tabbata a larabci wa al-aks ba kuma duk abin da ya tabbata a larabci ba ya tabbata a qur'ani kai na hawa ne kai ai an kirkiri na hawa ne don a ringa gane al-qur'ani ko to kuma ya za a ce qur'ani ya saba na hawa sai da shi na hawa ya saba qur'ani da ka sai wani hawa kuskure mai dawo haka ne mana to a wanda suka kirkiri na hawa suka sa dokokinsa an yaka ne saboda an ga wanda ba larabawa ba da yawa sun shiga cikin musulunci kuma an samu gauraya kamar ka haɗa fari tas da baki kirin me zai baka zai baka baki kirin zai baka baki kirin zai baka fari tas kaga sai baka wani gamin gambiza far far baki baki ko to abin da ya faru kenan sai ga an tafi haka to yaran zai kauce sai zama ana karanta qur'ani da barna to ya zai sai a samu da dokokin da za su kiyaye harshen duk wanda yake so ya iya ka'idar zai rike mai ake nufi da nan ina fa'ili ina maf'uli ina jar ina majruri an gane shine asalin fakirkiran nahwu ba shi garan kansa to na ka su wancan da fahimtar su bata gano musu wajen suka ce kuskure shi bayan ta tabbatar ga manzo sallallahu alaihi wasallam to idan ba kuskure bace ya abin yake yanda abin yake akwai hadfu a ciki jiya mun yi ijaz go akwai hadfu a ciki la yahsibal kafir ko la yahsibanna al kafir alladhina kafaru mu'jizina fil ard ko la yahsibanna ar rasul alladhina kafaru mu'jizina fil ard ko wa ma'awahum an-nar wa la bi'sal masir kama inda wani mai waka yake cewa bi ayi kitabin aw bi ayyati sunnatin tara hubbahum aran alayya wa ita da wani littafi ne da wata aya ce ko da wani hadisi ne kake ganin sansu su abin kunya ne a gare ni wa tahsabu wa kaga la tahsab ta zo ko to ina maf'ul awwal ina maf'ul thani duk biyun ma an shafi me yasa ka shafi saboda ga dalili tara hubbahum ka gani tara hubbahum wannan dalilin na tara hubbahum ai wa tahsabu hubbahum ke ina ga na hawan nan mu ka sa mu dace almuhim da karatun larabci wannan zai taimaka maka shi asalin qur'ani baka jin zaukin sai kana karanta shi da larabci da hausa da ba ma da hausa ba da duk yaran da ake karanta shi kwatance ne duk yaran da aka fassara ma qur'ani da shi kwatance aka yi ma amma babu inda zaka je shi sosai da mu'jiza sai kana karanta da larabci kuma wani abubuwan da ake karanta maka na balaga na nahwu da su suke karfafa maka da abin Allah ce la tahsabanna alladhina kafaru da yanda kake ganin kafin a hijira da yanda kafiran nan suka ringa yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda kafirai suke a kowace duniya ma ka gansu kamar an hore musu duniya kamar su kadai sai ka zata ma Allah su yake so ko a wasu abubuwan kamar yadda wani zuwa yana sako ke cewa ga kafirai nan da yawa amma da kudinsu da komai amma shi shi yana sallah yana komai amma ba shi da kofi cika yana sallah yana komai amma ba shi da kofi cika to duk da hakan duk da wannan abubuwan shi Allah subhanahu wataala bai mai da imani da kafirci ma'auni na samu ko rashi ba bai mai da imani da kafirci ma'aunin samu ko rashi ba mumini zai iya samu kafiri ma zai iya samu mumini zai iya rasawa kafiri zai iya rasawa idan mumini ya samu a duniya ya samu a lahira ya ribaci duniyarsa da kaga fi duniya hasanan wa fil akhirati idan kafiri ya samu a duniya ya rasa a lahira kaga yayi ya ji daɗi kaɗan kuma zai je tarar da gagarumar azaba in ya rasa a duniya ya rasa a lahira ka khasirar duniya wal akhira zalika huwa al-khusranul rubin to da haka shine Allah subhanahu wataala ke cewa inda za a maida masu imani su suke samun kudi ai da ba wanda zai zai shi ai da wanda zai shi kamar yadda kuma muka sani cewa Izz bin salam ko wanda shi manyan malamai lokacin yana shugaban alƙalin alƙalai wani ya tare shi yana kafiri talaka fitik yana kafiri ya ce to annabinku ku sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri haka ne ko ba haka bane yace haka ne annabin ku yace duniya ku mumini kuma aljanna kafir kuma a lokacin an ce alƙalin alƙalai na towa ne cikin convoy ɗinsa da tawaga da jama'a da fadawa da komai ice ni kuma gani ba cin yau ba cin gobe kai kuma kalle ka yanzu a cikin nan wa yake cikin aljanna wa yake cikin wuta wanne ne sizin mu'min wanne ne mu'minin a cikin kenan in dai za a duba maganar annabi in gaskiya ce to waye mu'mini a cikin mu eh in gaskiya ce magana annabin waye mumini a cikin mu idan kuma ka dage kai ne mumini to magana ba gaskiya bace ba kenan ko dai shi wannan kafirin haka ya tare shi nan tambaya yace maganar manzon Allah gaskiya ce kuma tabbas a nan duniyar ni ne mumini ba kai ba yace ta ina yace abin da ake duba in aka auno da lahira ni duk dadin da na ji a nan idan aka je cin a kurkuku nake ko duk daɗin da mumini zai ji a duniya in ya je lahira me ya ci to a duniya wani daɗi yake ci a duniya daga khalaqan al-insana fi kabar cin kwakwa ce kawai a duniya haka ta kana jin daɗi a duniya a kare wa Allah jin daɗin yana lahira haka shi ma kafiri duk daɗin da yake ji a duniya kai ya zata cewa wani daɗi ne in aka sace a jahannama tsaumi ɗaya ya manta kuma duk wahalar da yake sha a duniya kai ya zata cewa wai ya sha wahala idan ya shiga nama can san ana can wahala almuhim to masu jin daɗin duniya na kafirai musamman wanda suke galla a muminai suka yi fin karfi a kansu kar ku zaba ku a karan kanku kuma su ma a karan kansu kar su taba zata la kafiri na amfusahun mu'jizina na filar. an gane daga cikin fasarorin kar kafirai su zaci kansu sun gagari Allah a bayan kasa kar ka wannan in Allah yumhil wala la yuhmil Allah subhanahu wataala yana yin talala amma baya mantawa baya sharewa amma yakan ma talala na sha ba da labarin talala ko wani balaraban kauye ya samu sai ya daure da dogon zare tsuntsu ya daure shi da dogon zare yana rike da tsuntsun kawai sai tsuntsun sai tsuntsun ya tashi fur ita fa a guje shi gani yake ya gudu sai ce innahu na allon ya yahur sai ce bala inna rabbahu kana bihi basira sai jawo su to abinda Allah yake kowa kenan a duniya zaka miƙe ƙafa kai abin da ranka yake so wani ma in ya ce ya ƙoshi ya taka ya ji zanzan iji aljihunsa da kuɗi iji jikinsa da lafiya sai ya buɗe baki ya faɗi mummunan kalma akan Allah subhanahu wataala wani sai ce ƙarya ne babu Allah inda Allah ya masa wani abu mana ba kuma masu faɗa ba to duk masu irin wannan kafircin wani ma ya zo ya yaga qur'ani akwai wayanda suka zo gurin ka'aba kama shigar dogon tarihi suna daga cikin saɓa da su a lokacin suka cewa to ina ashabul filin ina tsaron ababi kafirci ya kafirci to duk cika bakin da kafiri da duk abin da za ga ya Allah ce la ya yahsabanna allazina kafaru anfusahum mu'jizina fil ard su karan kansu kafirin kar su zaci kansu wai sun gagar Allah ne a bayan ƙasa kuma kai ma mumini la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard kakkazace kafirai sun gagar Allah ne a bayan ƙasa ina yana jiran su ne inna rabbaka labil mirsad fala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar kakkazace Allah ya gafala da abin da azzalimai suke yi ina yana da jinkirta musu wa'adin da ya ba su zuwa ranar da ido zai raina fata shine la yahsaban alladhina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahumun nar makomar su dai ita ce wuta wala bi'sal masir Allah ya ce tir da makoma mu je a ramu يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض نعم كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم نعم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم أحسنت بارك الله فيك يا أيها الذين آمنوا كرا زواج masu imani مزن su da لوجش a kowane lokaci kamar yadda ɗaya shi sabon manzala ke cewa duk lokacin da ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ka da kunnuwanka ka saurara sosai ko dai alkhairi ne za a umarce ka da shi ko kuma shari za a hana ka to wannan yana cikin alkhairan da Allah zai umarce mu da shi yace liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum lallai ku sa wa'anda hannun daman ku ta mallaka su ringa neman izini a gurinku walladhina lam yablughu alhuluma da kuma wa'anda basu balaga ba minkum daga cikin ku neman izini yaushe so nawa thalatha marrat a lokuta guda uku yaushe da yaushe min qabli salati alfajr kafin sallar asubah idan bawanka ko baiwarka ko bawanki ko baiwarki ko ɗanki mace ko namiji zai shigo a daidai wannan lokacin ya kamata ya nemi izini kai ya shigo katsan aha wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati da kuma lokacin da rana take wa adh-dhahira waqtu adh kenan an gane lokacin da rana ta take a al'ada musamman a wancan lokacin tun daga zafin rana akan samu inuwa kuma sai a cire kaya to nan cirewar da mutum zai yana sa ya zama cikin wani yanayi da ba zai so yaro ya ganshi aka ba ko wani dai da ban ya ganshi aka to su wayannan kuma suna daga cikin istithna'i wato wanda aka taukace da ayar da zamu ishara zuwa gare ta wacce muka karanta ta a shekarar da ta gabata ya ayyuha allazi amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ko ina ga mun yi dogon bayani akan ta wajen kwana hudu a shekarar da ta gabata to wannan aya tana istisna'i tana takhsisun wacin aya ce to a daidai wannan lokacin tunda kuna cire kayayyakin ku kuna zama cikin wani yanayi da ba za ku so a ce an gan ku ba to ya kamata in za a zo gurin ku a nemi izini ko ne ce zauna tad'una thiyarakum min adh-dhahira da lokacin da kuke cire kayan ku saboda zafin rana wa min ba'di salati al-isha da bayan sallar isha shi ma mafi yawanci lokacin mutane suna sa silifin dress ko ka cire kayanka na zaman gida kuma ka sa kayan bacci to a wannan lokacin ba za ka so a ce wani ya zo ya ganka a wannan lokacin yanayin da kake ciki ba to shi ma su nemi izini kafin su shigo Allah ya ce thalathu awratin lakum wa'annan lokutan guda uku al'aura ne a tare da ku laysa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun babu akan ku kuma su ma babu akan su me babu junahun laifi bayan wannan lokutan guda uku tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd saboda yadda kuke cakuduwa da juna kuna ta yin tawafi a tsakanin junanku ku ku shiga gurin su su ma su shiga gurin ku to dan kar a je a saka muku takurawa da kunci a cikin addini aka ce ko da yaushe yaron gidanka dan karamin yaro in zai shigo sai ya nemi izini wanda bai balaga ba in zai fita sai ya nemi izini kaga akwai wahala a ciki to sai aka ware lokuta guda uku wanda su ne ake ganin idan kuna cikin wani yanayin ba za ku so ko su kanku ko su karan kansu su ganku a ciki ba to sai su nemi izini a iya wannan lokutan amma ban da wannan lokutan ba laifi nan sun shigo ba tare da izini ba kawai abin da ake bukata su yi me sallama amma neman izini ba laifi a wannan ban da wannan lokutan guda shine laisa alaikum junahun laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun babu akan ku kuma babu akan su laifi bayan wa'annan lokutan guda uku saboda me tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd kuna yawan gaurayuwa da zuna kuna cakuɗe ɗaya ne su shigo ku shiga ku shigo ku shiga Allah ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yana bayyana muku ayoyinsa ai muku bayanin halal da haram dan a fitar da kowa daga cikin kunci wallahu alimun hakim Allah mai ilimi ne kuma mai hikima ne mu koma mu kalli wannan ayar wannan ayar tana togaciya ga waccan ayar da ta gabata a wannan sura mai albarka ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ya ku masu imani kar ku shiga gidaddajin da ba naku ba har sai kun nemi izini shine tasta'nisu asali al-istinas yana nufin neman ɗebe kewa samun unsu mai malamai suka ce suka ce ana an kirawo neman izini da neman ɗebe kewa saboda me i kasance in ka nemi izinin kamar ka ɗebe wa wannan mai gidan kewa ne ba katsam ka shigo masa ba ya zama ya kaga wani abu da ransa baya so a gani ya shiga cikin kunci sai ya zama zaman zuwan da kai masa ma ka je ba cikin wani takura da zulmi wataƙila ma ya ja haushinka ko kuma kai ya ɓata rai ya kicin kicin saboda me bai so ya karbe ka a daidai wannan lokacin ba kai kuma gashi ka riga ka shigo kai kuma sai ka shiga cikin wani kuncin na raba amma an samu neman izini ka nemi za ka shigo ko ka nemi ya baka damar ka shigo shi kuma ya baka damar ka shigo dama an samu neman izini ɗayan uku ne ko da ya ce eh shigo ko kuma ya ce kar ka shigo ko kuma eh ko a yi ma shiru ba amsa duk kuma wannan mun yi su a wancan lokacin ko aka ce an ce ka shigo dama wannan babu ba matsala sai ka shiga in kuma an ce ka koma Allah ce in qila lakum irji'u farji'uhu huwa azka lakum an ce ka koma ka koma kawai eh addinin musulunci addini ne saraha baro baro frankly ba a san wani kumbiya kumbiya da takura kai da takura juna mafi yawanci abin da yake yake takura mana fulaku abu yana cutar da kai amma ba ka iya faɗa ba da yawan ne abin zai cutar da kai kuma ba za ka iya faɗa ba ka kuma sai ta sa a barin zumuncin gaba ɗaya kun a haƙura da wannan ne yanzu da zai cutar da kai din dan a gina wannan na gaba to shi sai Allah yake nuna ma ƙararra faɗa masa in ba za ka iya karɓarsa yanzu faɗa masa ya koma shi kuma an ce ya koma ya fahimta ya zama mai fahimta ima uzuri ya koma din shefa alkhairi an gane shi ne Allah ya ce wa in kuma kumul jurfar idan kuma kai sallama nan har so uku ba amsa ba shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ka koma shi ma kaga wannan bin qur'ani ya faɗa wannan kuma sunna ta ciki to wannan kowa da kowa ne shin wannan hukuncin na sai ka yi sallama ka nemi izini akan kowa da kowa ne har ƙananan yara da basu balaga ba har bayi a wancan lokacin irin bayan da suke da hidima a cikin gidan su suke ta zirga zirga su yi nan su yi nan su aikin kaza su aikin kaza idan an ce sure za su ce salamu alaikum mu shigo salam za su ta faɗa ki abin da zama akwai takura yanzu yaro mai tsalle-tsalle ya ce yana jira yana komai kawai zai shi sirri a gudu shi wani lokacin sallama ma yana yi ne to man ce dole sai ya yi salama ce ya shigo shi ma kaga akwai juna akwai takura to shi ne sai Allah ya keɓance su a wannan ayar amma ka ce liyastazinku lalle ku koya musu ya zama yaro yana da discipline ana sa shi ya kaza ya san daidai ya san ba daidai ba ya san kaza ne kaza ya kamata yi anan kaza ne bai kamata yi anan ba in zai shiga daidai wannan lokacin tun da musamman malamai suna bayanin cewa musamman yaro bai san wani abu da ake nasa al'aura ba to idan ya kalli abu baya mantawa mun tsawon shekaru to ya kasance kayan shiga mara kyau kuma ka ba wa yaro dama ya shigo kusan rusa tarbiyyar sa ne tun daga ka ba shi wata idea mummuna wacce ta ta ringa ta masa yawa kwalwa in ba ya wasa ba wannan kallon da ya guda daya zai sa ya ja shi wani bangare na tarbiyyarsa da yawa ya rushe to shi sa a kare din daidai gwargwado duk lokacin da aka san ana yin wata shiga wacce bai kamata yara su gani ba to a dau mataki na samar da kariya in an san yaran ba su da hankalin da za su iya tsaya su nemi izini to a samar da ko wata kofa a rufe ya zama dai akwai yanayin da zai zama ya kare tsakanin yaran da ganin abin da bai dace su gani ba shi ne Allah ke cewa ya ayyuhal ladina yasta'dinkum alladina malakat aymanukum lalle ku sa kaga wacin aya cewa tai la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu ku da karan kanku aka ba umarnin amma ne sai ka ce aka ba ku umarnin ku sa su liyasta'dinkum alladina malakat aymanukum malamai cewa ce wani yana cewa lalle in kana da ko wani wanda yake aiki a karkashin ka ko duma wanda yake karkashin kulawar ka ya kamata ka ringa masa tarbiyya ka ce masa ya ringa yin kaza yana barin kaza kaza ya dace kaza bai dace ba komai ka bashi a lissafe kai ya zama cewa kana da wani kokarin ka ne wani bawan Allah ya ce shi baya so kanin sai ringa shiga masa gida amma ya kasa faɗa masa kaga irin wannan fulakon ne addini ba so da tun da farko sai ya gaya masa cewa za ka ringa shiga gida amma da sharadi kaza da kaza ko kuma wani ka daina shiga gida na kawai da abin da kake so sai ka faɗa wani ka kama zumunci yana nan ko ah. bai fi karin jin haushin ya shiga ba wata ran ka ringa ta tunane tunane da shaidan ya shige wasa a cikin al'amuran kuma ga za a ce alhamu almaut ko abin da yake frankly faɗa kawai ko ya masa cewa in za ka shiga gidan to da sharaɗi kaza da kaza da kaza in an san ka akan ƙa'ida ka kowa sai bi ka haka kuma kai ma ba zai yi kuma ka sa wasu dokoki kuma ka ringa kai ma taka dokar a gurin wasu ba in ka sa wasu dokoki a gidanka to kai ma ka je gidan wani irin wannan dokar ka dan bakata a kanka to shi ne malamai sai ce lalle a ringa sa yara irin wannan umarnin umarnin lokaci kaza ku yi kaza lokaci kaza ku bar kaza in za ku shigo daidai lokaci kaza daidai lokacin da kafin sallar asuba da mu a wannan a guraren ma da wuya kaga cewa an shiga wurin wani kafin sallar asuba lafiya lafiya ne ko to in ma shiga ta kama sai ka yi sallama kuma ka nemi izini yaran da ba su kai balaga ba da kuma bayi duk da babu bayi ne shine yace wallazi lam yablughu huluma da wanda ba su kai mafarki ba shine alhulum daga alihtilam ko alhulum alama ta balaga wacce malamai gaba ɗaya suka ittifaki kanta ita ce yin mafarki ga ɗa namiji ko ya mace in da namiji ya mafarki yana saduwa da ya mace to nan alama ta ya balaga ko mai kankanta shekarunsa ko koda bai fi shekara goma sha uku sha hudu ba ko kasa da haka maka hakan ya mace ita ma ta yi mafarki ana saduwa da ita ma alama ta balaga wato alƙalami ya hau kanta duk abin da ke kan kowa yana kanta ka gane addinin musulunci mutum yana daga hankali akan constitution din Najeriya ko ya constitution din Najeriya sai da ma sauran constitution da yawa sai ka kai shekara 18 amma addinin musulunci tun kana koma shekara kasa da 15 ne in kai mafarki ka zama cikakken mutum da inda za a je za a da kai to wannan shine alama ta farko ta balaga wanda kuma shine duk malamai suka yi tafaki a kanta akwai alama ta biyu shine tsirowar gashi kamar yadda yake cikin ah, hadisin a aziyatul ƙurazi shi ma wannan alama ce ta balaga a tsiro gashi a marar da namiji ko ya mace mace da namiji tana da wannan alama akwai alama ta gaba shi ne mai cika shekara goma sha biyar shi kuma hadisin ibn umar in ga cewa an bujiro da ni ranar wata wani yaƙi manzo Allah ya ce na yi kankanta lokacin na ɗan shekara goma sha hudu shekara ta zagayo aka bidiro da ni a yaƙin Uhud ina zaton sai manzo Allah ya ce eh wannan za a je da shi na ɗan shekara goma sha biyar sai suka ce na cikin alamar balaga shekara goma sha biyar wato ba ga alamun can ba in yaro kai shekara goma sha biyar ya balaga to in ya kai sha biyar wannan kunce kuncen sun hau kansa ba ma wannan kunce kunce ba kunce kunce da yawa daman mun sha bayanin cewa yana ɗan shekara bakwai manzo Allah ya ce za a umarce shi da yin sallah da sauran ibadu yana dan shekara goma za a iya masa horo akan wayannan dokokin in kuma ya yi mafarki ko ya sami imbati ko kuma ya kai shekara sha biyar ko kuma ya mace ta fara jini haka dai da sauran alamomin da muka sha faɗa to wannan duk dokokin da suke kan babban mutum sun hau kansa shi ne to wallazina lam yablughu al-hulma minkum thalath marat a lokuta guda uku min qabli salati al-fajr kafin sallar asbah in yaro ko yarinya tana da babba ko mace ko namiji ai dama in zai shiga ko da wani lokaci kafin sallar asuba da bayan sallar asuba zai nemi izini ko to su kuma wayannan a wannan lokutan za su nemi izini yace wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati da lokacin da kuke aje kayan ku saboda tsananin zafin rana wa min ba'di salati al-isha da bayan sallar isha salatu auratin lakum wayannan lokutan gaba ɗaya guda uku al'aura ne a gare ku asalin al'aura aura da ba shi yake cewa al'aura ai larabci ne duk abinda mafi yawanci abinda malam bahaushe ce al al a cikin to larabci ne to me al'aura asali a larabce shine abin da yake naqasu al-khalal naƙasu naqas wani tasgaro da naqas to shi kuma dan adam da Allah ya yi yana kokarin ya ɓoye naqasin sa ko to shi sa kiran al'aura private part na mutum ma ya kiransa da me al'aura saboda kowa yana kokarin me rufewa sannan kuma duk abin da yake bashi da kariya shi ma kan kira shi da al'aura shine irin wancan bayan da munafikai suka yi wa idh yaqulu menene inna buyutana auratun wa ma hiya bi'auratin in yuriduna illa firara to asali wannan da shine al'aura Allah ce to wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa inna lokutan sune a wancan lokacin aka fi samun suna da shiga ta wani yanayi da mutum ba zai so wa'annan yaran da aka lissafa su gan shi ba to amma shin wannan aya tana aiki har yanzu tambaya wannan ayat tana nan da yasa azin kuma lazina malakat aymankum tana aiki tana nan dai <laughs> aikin ko ba <laughs> ana yi <clears throat> malamai suka ce faɗin salatu auratin laku an faɗi dalilin da ya sa aka hana su shiga sai da izini ko saboda wannan lokutan gaba ɗaya kamar al'aura ne kuna da kokarin boyewa asali ayat ta sauka ne kamar yadda malam sun suke faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo wani da kira mudlij gurin sai na Umar je kira akan wata bukata da mudlij je sai tara sai na Umar lokacin sallar lokacin zahira ne rana ta take yana cikin daki ya kulle yana bacci da ya bubbuga ya sallama kawai sai ya bude ya shiga da Umar ya zauna sai wani bangare na abin da baya so a gani a tare shi sai ya bayyana sai ya fara tunanin cewa ina ma zai za a ce akwai wani tsari da zai zama an samar da wata doka inda ba za a zo kawai abin koma kofa a shigo maka ba yana zuwa gurin manzo Allah sai na Umar sai tar aya ta sauka kafin yi da aka karanto masa aya sai ya faɗi ya sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala to kaga me ake so a dauka ciki ko da kai a tsarin gidanka ayat tana nan tana aiki amma alhukum ya duru ma'a illatihi wujudan wa adama hukunci yana yawo ne tare da dalilinsa ko in an samu dalilinsa sai ya aiki in ba samu dalilinsa ba kaga ba zai aiki a gurin ba idan akwai wasu lokuta kai a gidanka da kake da irin wannan yanayin da baka so a sani tare da kai to ga zaka sanar da mutane cewa lallai a wannan lokacin ka aranga ga shiga gurina sai da kaza da kaza da kaza an gane wato istidan da zai taho ne daidai da bukatar ka da kake ciki an gane magana ta malamai ko cewa aya tana nan tana aiki in lokutan da kake da shiga mara kyau shigar da baka so a yanka a cikin irin wannan lokutan ne 100 bisa ɗari shikenan idan kuma lokutan sun saba wayannan to kai ma sai ka bada wannan umarnin da aya ta zo da shi saboda faɗin cewa salatu auratil lakum laysa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun ba laifi a gare ku ba laifi a gare su bayan wannan lokutan guda uku ku ringa shiga guraren su kuma suna shiga guraren ku saboda me a wannan lokutan daman ba ku da wani yanayi da ba ku a ku a ciki ba ku sa sleeping dress a tare da ku ba ba ku cire kayan ku ba dawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd saboda yanda kuke gauraya da juna su shiga gurin ku kuma ku shiga gurin su wallahu alimun hakim Allah ne na kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat saboda haka Allah yake bayyana muku ayoyi da hukunce hukunce ba dan aji a bar su ba a dan aji a ringa aiki da su in dai ana aiki da su zaka cewa ba za a ringa fada cikin kunci ba wani yaro ya taho a guje shi ga wani gida sai gashi sun fito da mai gidan a guje suna dawowa da kira kwace yaron aka tambaye shi me ya faru yace dan banza bai sallama ba sai da je har cikin daki na tukuna ina kan a kwance sai ne shi assalamu alaikum haka da an sanar da shi irin wannan hakam din da irin wannan za ta ringa yin sauki yace wa idza balagha al-atfalu minkum huluma idan kuma yaro ne tun yana yaro yana shiga gidan yana fita ba a hana shi saboda yarinta sai a wancan lokutan guda uku ne kawai yake neman izini a bayan lokutan can guda uku baya neman izini gidan makota ne karamin yaro ne ko na gidan ko ba na gidan ba yana shiga yana fita kuma katsam sai lokaci ɗaya zo ya girma shi ma ya zama baligi cikakke mukallafi ya za a yi Allah ce waiza wa idza balagal atfal minkum al-huluma idan yaran nan da suke shiga a yanzu aka ba su dama su ma suka kai matsayin balaga to falle ta'zinu sai su koma irin waccan ayar su dinga neman izini a kowane lokaci ba sai lokaci guda uku ba ko da gidanku ne mun karanta a waccan shekarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ke cewa yanzu manzo Allah in zan ciro ko da gurin mahaifiyata ne sai na nemi izini manzo Allah ce sai ka nemi izini mana ce mahaifiyata fa ya manzo Allah ce to kana so ganta ta tsirara ne ce a ce to ka nemi izini to in dai yara suka balaga to su ma sun kai wancan matakin ba za a ce musamman mata suna da suna da sakaci a wannan sai a ce ah ina abin yake zai zana fa yaran nan kwanan nan yake abin nan a shi ma ne izini ya jiya eh kun san yaran tasa kwanan nan yake abin nan amma yanzu ya girma ai kuma doka Allah ta ce wa idza al atfalu minkum alhulum ba abin da yake ce babu komai ba abin da Allah ya ce da komai abin shi kawai eh ni zan iya cewa ba komai Allah ya ce da komai to ne za a dauka na Allah ko shi Allah shi ne mai halitta ko ala ya alamu man khalaq shi ya kuma abin da ya halitta ya shi sai ya ce maka wallahu alimun hakim kaga zo kana kawo cewa ai wannan babu komai dan makota ne fa yanzu nan ya taso ina abin yake Allah ce wallahu alimun ya fi ku sani hakim kuma ya fi ku hikima ya je komai a sa dokokin ne Allah an bi su a zauna lafiya idan kuma aka zubar da su sai ga an shiga cikin wasu abubuwan da za a zo ana da an sani Allah subhanahu wataala ka gane da mu wa idza balaga al-aghfal minkum al-huluma idan yara sun kai matsayin manya sun balaga sun zama mukallafai falyasta'zinu su ma su ringa neman izini kama sta'zana alladhina min qablihim kamar yadda wanda suka kafin su wanda karanto a farko la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kaga duk wannan da mu'mina ke gaba ɗaya mazan su da matan su Allah ta falyasta'zinu kama sta'zana alladhina min qablihim sai su nemi izini kamar yanda waɗanda kafin su suka nemi izini kazalika bayyana Allahu lakum ayati wallahu alimun hakim da aka Allah yake bayyana muku ayoyinsa Allah shine mai ilimi kuma mai hikima yana da ilimin komai da kowa ya san menene yafi dacewa da komai da kowa kuma yana da hikima ta yadda baya sa abu a guri kaga cewa ina ma wannan gurin ba ana aka sa shi ba hikima daga cikin manonin hikima shine me a ajiye abu a gurbinsa shine matakin hikima na farko a ba ajiye shi a inda ya dace da shi to Allah subhanahu wataala shi yafi kowa sanin komai da kowa kuma sanin shi yake ajiye abu a gurbinsa inda bayan da zaka ci gyaran wani abu na Allah subhanahu wataala Allah ka sa mu dace abinda muka faɗa da Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ka yafe mana insha Allah daga yanzu zamu ringa ja sosai an mu samu cikin kwana biyu mu kammala surar mu shiga wata daga cikin surori kuma to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh